radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da labaran wasanni kide-kiden iraniyawa sannan idan akwai lokaci za ku ji mu dauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 24 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da shida ga watan muharram na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan yulin shekara ta 1921 majalisar kasashen duniya ta lokacin ta amincewa turawan ingila da faransa 'yan mulkin mallaka da su kula da tsaffin yankunan dolar usmaniya bayan faduwar daular a ƙarshen yakin duniya na biyu majalisar ta tabbatar wa ƙasashen iko da waɗannan yankuna ne amma kafin haka har ma sun fara tandar waɗannan ƙasashe a tsakanin su ƙasashen iraki da palestino da kuma gabacin jordan sun ci gaba da zama ƙarƙashin iko na turawan ingila a yanda lebanon da syria suka ci gaba da zama ƙarƙashin ikon faransa wannan lasisin iko da waɗannan ƙasashe 'yan mulkin mallaka suka samu daga majalisar ɗinkin duniya ne ya wa turawan ingila damar kafa isra'ila a cikin falasɗinu a shekara ta 1948 masu rai kun san cewa shekaru 240 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan yulin shekara ta 1783 aka haifi fitaccen ɗan gwagwarmai na latin amurka simon bolivar a birnin caracas na kasar venezuela bolivar tare da wasu sojojin da suka mara masa baya sun into kasashen venezuela da colombia da kuma panama daga mulkin mallaka na sojin spain inda kafa babbar kasar colombia wadda ta hada venezuela colombia ta yanzu da kuma panama daga bisani kuma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya a kasar ecuador su hakuri turan spain inda ita ma ecuador din ta haɗe da babbar kasar colombia ba ga kuma bolivar ya taimaka ma masu gwagwarmaya a kasar bolivia har suka kori turan spain 'yan mulkin mallaka wanda hakan ne ya sa al'ummar kasar suka sanya ma kasar sunansa wato bolivia daga sunan simon bolivar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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. An cika kwanaki ɗari cur da bullar rikici a ƙasar Sudan sannan an gaza samun hanyar warware shi. ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar ta sanar da cewa sarkin qatar sheikh tamim bin hamid ali thani ya aike da saƙon gayyata ga shugaban kasar iran sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun janye daga sansanonin nur shams da ke gabashin tulkaram da akaba jabir da ke ariha a yammacin gabar kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan An cika kwanaki ɗari cur da bullar rikici a ƙasar Sudan sannan an gaza samun hanyar warware shi. Rahotanni suna bayyana cewa rundunar sojin Sudan ta ce ta kai hare-hare kan dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces a kudu da kuma gabashin birnin hartum kuma ta tabbatar da cewa dakarun ta ne suke rike da titin Nil da kuma yankin da babban cibiyar rundunar sojin ƙasar take a babban birnin ƙasar Hartum. majiyoyin rundunar sojin sudan sun bayyana cewa sojojin sudan suna kusa da fadar shugabancin kasar kuma suna shirye-shiryen kaddamar da farmaki kan dakarun kai daukin gaggawa da suke mamaye da fadar don neman kwace iko da ita cikin ɗan gajeren lokaci wani abin lura shine cewa fadar shugabancin kasar sudan tana karkashin ikon dakarun kai daukin gaggawa ne tun farkon bullar fada a kasar a tsakiyar watan afrilu ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar ta sanar da cewa sarkin qatar sheikh tamim bin hamid ali thani ya aike da sakon gayyata ga shugaban kasar iran ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar ta kara da cewa ministan harkokin wajen kasar qatar muhammad al-hulefi ne ya mika sakon wasikar yayin ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdul a birnin tehran wasikar da take gayyatar shugaban kasar iran sai Muhammad Ibrahim Ra'isi da ya ziyarci kasar Qatar. har ila yau sanarwar ta bayyana cewa bangarorin kasashen Qatar da Iran biyu sun tattauna a yayin ganawar da suka yi a lokacin da tawagar Qatar ta ziyarci kasar Iran inda suka jaddada karfafa hudar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma bayanan da suka shafi moriyar bai daya a matakin yanki. sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun janye daga sansanonin nur shams da ke gabashin tulkaram da akaba jabir da ke ariha a yammacin gabar kogin jordan rahotanni sun bayyana cewa sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun janye daga sansanin nur shams da ke gabashin tulkaram inda suka yi barna sosai akan tituna da gidajen palestinawa kuma kungiyar agaji ta red crescent ta palestino ta tabbatar da cewa farmakin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ya janyo raunata falasinawa masu yawa ma'aikatar lafiya ta falasinu ta sanar da cewa wasu falasinawa hudu sun jikata sakamakon ruwan harsasai da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi tare da raunata wasu falasinawa tara na daban a yin gudanar da farmaki kan sansanin nur shams da ke tulkaram a shiyar yammacin gabar kogin jordan shugaban kasar amurka ya yi kira ga firaministan haramtacciyar kasar isra'ila da ya dakatar da aniyarsa ta neman aiwatar da gyare-gyare a harkar shari'a a wani bayani da ya yi a shafin watsa labarai na actions a yammacin jiya lahadi shugaban kasar amurka joe biden ya jaddada cewa aniyar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ta neman gudanar da kwaskwarima a harkar shari'a ta haifar da rarrabuwan kawuna a haramtacciyar kasar ta isra'ila biden ya kuma bayyana cewa ya damu matuƙa game da daftarin ƙudurin neman gudanar da gyare-gyare a harkar shari'a a haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila kuma lamari ne da ya janyo rabuwan kan jama'a sannan shugaban na amurka ya nuna mamakin sa kan yadda mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka yi gaggawan kada kuri'a kan wannan daftarin kuduri duk da abin da ya bayyana a matsayinsa na barazana da kalubale da ke fuskantar haramtacciyar kasar isra'ila ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da cewa rundunar sojin saman ƙasar ta dakile wasu hare-haren jiragen saman yakin ukraine kan birnin moscow magajin garin babban birnin ƙasar rasha sarge sobyanin ya bayyana cewa jiragen sama marasa matuka ciki na ƙasar ukraine sun yi karo da wasu gine-gine guda biyu da babu mazauna ciki a birnin moscow da misalin karfe hudu na safiyar yau litinin agogon ƙasar kuma babu wata hasara da hatsarin ya haddasa wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen rasha da ukraine suka yi musayar yawo a jiya kan zargin junansu dangane da alhakin harin bam da aka kai kan wata majami'a mai ɗimbin tarihi a birnin odessa da ke kudu maso yammacin ukraine kakakin rundunar sojin ukraine a kudancin kasar biladisle nazarov ya ce mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu fiye da ashirin suka jikkata a harin bam da rasha ta kai kan birnin odisa cikin sa'o'in da suka gabata ƙarshen labarun duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasannin mako. To masu sauraron mu barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na labarin wasannin mako. Shirin da a cikin sa muke duba irin wainar da aka toya a harkar wasannin motsa jiki daga nan Radio Hausa BOH. To a cikin shirin yau za a ji cewa a ranar Alhamis da ta gabata ce aka bude gasar cin kofin kwallon kafa na duniya ta mata wanda kasashen Australia da New Zealand ke karɓar bakuncin haɗin gwiwa. sannan za a cewa tawagar wasan kwallon raga ta maza ta iran ta ɗauke kofin gasar ta bana ta 'yan kasa da shekaru 21 da aka kammala a bahrain idan muka koma nahiyar afirka za a ji cewa an dakatar da wasu 'yan wasan kamaru saboda yin karya a shekarunsu Tomarilla yanzu kuma gamu a ƙwarya-ƙwaryar shirin kamar yadda aka riga aka ji a ranar alhamis ce aka fara gasar cin kofin kwallon kafa na duniya ta mata wanda kasashen australia da new zealand ke karbar bakuncin haɗin gwiwa afirka a karan farko ta je gasar da tawagogi da kasashe guda hudu bayan da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta da gasar daga kasashe 24 zuwa 32 kasashen da ke wakiltar afirka a gasar ta bana sun hada da nigeria wadda ta ɗauke kofin har sau tara sai kuma afirka ta kudu tare da kasashen Morocco da kuma Zambia waɗanda za su yi bayyanar farko a gasar ta tsawon wata ɗaya. Za a buga wasan ƙarshe ne a ranar 20 ga watan Agusta mai shirin kamawa. Tumar har yanzu dai muna fagen gasar cin kofin kwallon kafa ta mata da aka fara a makon da ya gabata. Najeriya ta sha da a hannun Kanada wannan dai shine wasa na farko da najeriya ta buga a gasar cin kofin duniya ta mata da ke gudana yanzu haka a kasashen australia da kuma new zealand najeriya ta tsira da maki daya a wasan yayin da ita ma canada ta tsira da maki daya a rukunin ba yayin da mai masaukin baki australia ke jagorantar rukunin da maki uku a wasa na gaba najeriya za ta kara da mai masaukin baki australia yayin da ita kuma canada za ta kara da ireland to ga wasu sakamakon wasannin da kasashen afirka suka buga zambia dai ta sha kashi a hannun japan ne da cibiyar biyar da nema sai kuma afirka ta kudu wace ita ma ta sha kashi a hannun sweden da ci da daya tumar labar kama da sake saduwa idan maka dawo nan asiya iran ta ɗauke kofin gasar ƙwallon raga ta duniya volleyball ta 'yan ƙasa da shekaru 21 tawagar wasan ƙwallon raga ta maza ta iran ɗin ta ɗauke kofin gasar ta bana ne ta yin ƙasa da shekaru 21 da aka kammala a bahrain iran ta lalasta kwarata ta ƙasar italiya a wasan ƙarshe na gasar inda ta ɗauke kofin wannan ita ce lambar zinari ta biyu da iran ta samu a tarihin gasar ƙwallon raga ta maza ta duniya sun kuma samu lambar tagulla a shekarar 2007 To bari mu koma nahiyar Afirka inda hukumar da ke son ido kan harkokin kwallon kafa ta kasar Kamaru ta dakatar da wasu 'yan kasar saboda yin karya a shekarunsu. Hukumar da ke son ido kan harkokin kwallon kafar Kamaru ta dakatar da 'yan wasan wasu tawagogin kwallon kafar kasar guda takwas saboda shirga karya a shekarunsu. Hukumar ta bayyana hakan ne a sakon da ta wallafa a shafin ta na Twitter a ranar Laraba. sai dai sanarwar ba ta faɗi tsawon lokacin hukuncin da aka yi musu ba ta ce 'yan kwallon sun fito ne daga tawagogi daban-daban da ke murza leda a cikin gida hudu daga cikinsu sun fito ne daga tawagar muyom ta biyu sai kuma ɗaya daga tawagar volcan of nun yayin da uku suka fito ne daga tawagar union daga yanzu ba za su ƙara fafatawa a wata gasa ba sai wa'adin da aka ɗibar musu ya cika a cewar sanarwar. tumar la yayin da ya rage mako guda a soma wasan kasashe masu amfani da harshen faransanci da aka fi sani da francophone ma'aikata a birnin kinshasa na iya kokarin su wajen kammala aikin gabanin gasar 'yan wasa dubu uku da kasashe kusan talatin ne za su halarci wasannin na francophone a jamhuriyar demokradiyyar congo za a fara wasannin ne a ranar 28 ga watan yulin nan duk da haka an fara atisayen a filin wasa na stade de martyr an zaɓi jamhuriyar demokradiyyar congo a shekarar 2019 a matsayin mai masaukin baki na wasannin francophone karo na tara taron da ake gudanarwa duk shekara hudu wanda ya haɗa duka wasanni da al'adu tun da farko dai an shirya gudanar da wasannin ne a shekarar da 2021 amma an ɗage gasar saboda cutar amai da gudawa da aka sani da kwalara sannan kuma an sake jinkirta wasannin a bara saboda ba a shirya kayan aiki ba ministan harkokin wajen jamhuriyar demokradiyyar congo christophe lutundula ya shirya manema labarai a ranar alhamis cewa hada kuɗi domin ɗaukar nauyin gasar wasanni ta ƙasa da ƙasa abu ne mai wahala musamman wannan lokacin da muke cikin yaƙi ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai sun adabi gabashin ƙasar a rikicin da ya barke tun shekarun 1990 da 2000 To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na labarin wasanni a wannan mako sai kuma wata ran litinin idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a kowa da kowa ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa ma saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sauraron mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sami ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran to da yake muna cikin ranaku na juyayen ashura ne to bari haɗa ku da hamid gulam ali domin jin irin waƙar da ta mana ta juyayi na zagayewar shahadar imam hussein alaihi salam da fatan masu gara zama kuma za su ji daɗin shirin جلو تو شد madara da Muhammad Gulam Ali a cikin wannan waka a cikin wannan waka daga tanadar mana ta juyayin ranar Ashura da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waka da fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mutun ceton Imam Hussein alaihi salam kuma a nan zan zamun shirin gan lokacin alharan mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin ji mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma da wasu labar shirin kammala ni da na kasance ku a cikin shi nake cewa ku bibiye mu a shafin na ragizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji ruwan su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh